kamar yadda kuka ji abu ne wanda an dade ana yin shi a jihar Zamfara na sha kai kuka ta ko ina ba wai soja ba su kokari ba suna kokari amma abu ne wanda ya zama ruwan dare ga na duniya wannan bannan da yan ta'adda ke yi zaki ga karamar hukumar mulki akwai su kuma suna ta'addanci wanda kuma sojojin gaskiyar magana ba su da yawan da za su te su ko magana yakin irin wayannan mutane ba wai abu ne wanda za a ce sai soja ya jirawo an kai attack ba sannan su ta yi kamata yayi ita Na sojoji ta shirya musamman na yadda za ta je ta kai yaƙi har ƙofar ɗakuna waɗannan 'yan ta'addan. Amma idan za a ce koyo shi sai sun kawo farmaki ga talakawa ga bayan Allah sannan a je a ce a bi su ba zai yi ba. To your excellency sai mutane ke ganin yanayin da ake ciki na tsaro idan aka ba wa 'yan jiha dama su mallaki bindigogi ko abubuwan da za su iya kare kansu abubuwan za su kara ta'azzara ne ko ya kake ganin wannan al'amari kuma da tsarin da za a bi wajen ba da lasisi. Ai mu za mu yi abun ne a ilmanci shi yasa muka kawa wannan rundunar da mun kai ta taimako na waɗanda za su rinka ba da tallafi na gaugawa ko muka ce ko wani gari emirate kenan masarauta za a ɗauki mutum ɗari biyar mutanen ɗari biyar akwai fom da za a ba su wanda har sarkin gari da kowa ce sun sa hannu sun tabbatar da mutanen ingantattun mutane ne ko ba su da wani rakon na kiriminanci ko wata illa gari su za su sa hannu sun yadda da su in wani abu ya faru shi wannan wanda ya sa hannu to shi za a kama ba saboda haka dole a zo zamfara a yi masu tirenin mutane in dai da gaske ana son yakin ya kare sai idan su da masu magana ba su son yakin ya kare idan yau Allah ba da sa'a aka ci karhin ta'addanci za su zamfara to ina tabbatar maki an ci karhin ta'addanci da ake a arewacin Najeriya me yasa ake sake me yasa ake wasa me yasa ake san ga kawo mutanen da za su kawo karshe wannan matsala a jihar Zamfara idan Maiduguri abu ya sauki a ɗauko motocin Maiduguri a kawo Zamfara yanzu na tabbatar maki Zamfara ba mu da tankar yaki ko daya sannan a to a ce ana yaki kai ina sha kamata mu faɗa mu gaskiya zan yi fighting to the end on my blood saboda tabbatar da tsaro ga al'umma ta dole ne to me girma eh. wannan kana nufin abin da wannan sanarwa da kuka fitar a jihar Zamfara ke nufi shine a kafa runduna ta musamman da za su yaki wa'annan miyagu ai kowannen rundunar mu da muka yi ai mun sa duka jami'an tsaro suna ciki saboda inda gaske ne sun zo su taimaki al'umma inda gaske ne jami'an tsaro suna son wannan yaki ya ƙare to wannan tsarin da mun kai shi a daidai su ƙaro jami'an tsaro a taho a shiga daji a kai yaƙi gidajen 'yan ta'adda ga ba a jira sai yan ta'adda sun kawo yaƙi ga al'umma ba sannan a ce a ta yaƙe su bai yiwuwa. Girma mm. gwamna kaman an yi wa wannan magana da kai mummunar fassara kenan dan abin da ake gani shine ana son a rika ba wa duk 'yan jihar Zamfara gaba ɗaya a basu bindiga abin da mutane ke fahimta da wannan magana. Ai mu tsarin da muka yi wanda duk za a samu bindiga dole sai mutum ne wanda ya kai shekarun da doka ta yadda kenan shekara goma sha takwas. Kuma sai an tabbatar da lahiyar shi da hankalin shi. Yanzu misali za ki ga cewa ɗan ta'adda ya shigo garin da ke da kila mutum sun kai dubu ashirin ko dubu talatin akwai matasa majiya ƙarfi ga garin nan sun kai kila dubu goma amma sai ki ga yaro biyar sun zo da bindigogi sun taho sun tarwatsa garin nan don ni saboda mutanen gari ba su da umarnin da za su rika makami kuma sun yi biyayya ga gwamnati to idan sun san da cewa akwai mutum ɗari uku cikin wannan garin suna da makami ba su isuwa to saboda haka mu za mu shi mu tsabtace abun yadda zai kasance kowace mazaɓa muna da waɗanda za su tsare garin nan idan jami'an jami'an tsaro sun ji sun gani suna iya zuwa su kai sannan in mutanen garin nan sun san inda yan ta'adda suke za su kai musu farmaki to jami'an tsaro in suna iya rake su su rake su ta tare su in ko ba su ya su lahata su yaki mutanen nan Shi ne ma'ana a matsayina na gwamna dole in duk abin da zan yi kare rayuwar al'umma jihar Zamfara Da ƙarshe rinnan sojan Najeriya ta ce ba ku da hurumin ɗaukan irin wannan mataki ko mene menene ra'ayinka dangane da wannan in ba mu da hurumi gwamnoni mu mun kasan fitinar da muke ciki mu mun kasan matsalar da muke ciki saboda nuna ba ka iya ba da umarni a da umarninka da jami'an tsaro ta abin da chief of defense staff ya faɗa wannan bai ko kamata wannan magana ba domin wannan ya nuna kasa kenan gare su domin kenan mu gwamnoni ya wanke mu don ba mu iya ba su da umarni ya umarni kuma ka to tunda ba mu iya ba su umarni su bi umarnin mu kuma ana kashe mutane mu shikenan sai mu zauna mu rabke hannuwan mu mu ce ba mu yin hanyar da za mu taimaki al'umma kuma Allah ya dora mu wannan nauyin na kare dukiyoyin al'umma da rayukan su sai mu ce ba mu initiating wani abu wanda za mu tabbatar da mun kare rayukan al'umma mun ya kai mu kuma babban abin da a matsalar Allah shi shida ne shugaban kasa babu abin da bai ba